Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani bom da ya tashi a masallacin shi'a a jiya juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 47 kana ya jikata wasu 70 a cewar jami'an Taliban. Fashewar ta auku ne yayin sallar juma'a inda dimbin mutane ke halartar masallacin kamar yadda aka saba. hotuna da bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna masallacin yayi jina-jina kana waki da bangarorin jikin mutane sun warwatse yayin da masu ibada suke kokarin ceto waɗanda suka ji rauni wani mai magana da yawun taliban bilal karimi ya tabbatar wa murya amurka cewa harin bam a kandahar ya kashe mutane da dama kana ya jikata wasu ya ce tuni aka fara bincike akan wannan tashin hankalin domin zakulo masu laifi a gurfanin da su a gaban doka Kungiyar IS a lardin Khorasan ta dauki alhakin kai harin tana faɗa a hanyoyin sadarwa na Telegram cewa wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai harin a wurare daban-daban a cikin masallacin. A jiya Juma'a Amurka ta sanar da ƙarin taimakon jin kai na dala miliyan 20 ga ƙasar Mexico da ƙasashen Amurka ta tsakiya. wannan taimakon jin kan zai magance bukatar gaggawa ta tallafawa kusan mutane 700,000 da suka hada da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure marasa galihu a amurka ta tsakiya da mexico a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka takamaman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kudaden su ne samar da matsugunai da kiwon lafiya da taimakon shari'a da kuma kula da lafiyar kwakwalwa in ji ma'aikatar ta harkokin waje amurka ta samar da sama da miliyan 331 na tallafin jin kai ga kasashen amurka ta tsakiya da mexico a wannan shekarar kuɗi ta 2021 lamarin da ya kai amurka ga zama babbar mai tallafawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure daga tsakiyar amurka da mexico a yankin wani ɗan majalisar birtaniya ya mutu a jiya juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a coci yayin da ya kai wa mutanen mazaɓarsa ziyara a gundumarsa da ke kudu maso gabashin birtaniya a cewar jama'ai. david ames mai shekaru 69 ne dan majalisar dokoki na jam'iyyar conservative mai wakiltar mazaɓar da ke gabar teku ta southern west a garin ss a ingila dukkaninmu muna cikin kaduwa da kuma bakin ciki a yau na rashin sai david ames kalaman firaministan birtaniya boris johnson kenan wanda ya kira ames da mai hali nagari da tiyo a siyasa kada wanda ya ce yana kokarin kawo ƙarshen zalunci 'yan sanda sun ce mahalin da ake zargin shi da aikata wannan danyen aiki yana nan a hannunsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da yake ran gadi a jihar connecticut a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya tallatar da shawararsa akan gwamnati ta kara zuba jari akan kula da yara a kokarin da yake yi na tura kudirin kashe kudaden gwamnati wanda ake jayayya a kai a majalisun dokokin kasar ta ya za mu ja da sauran kasashen duniya idan miliyoyin iyaye a amurka musamman iyaye mata ba su da aiki kuma ba su da halin daukar nauyin yara ko tsofaffi biden yana tambaya a wata cibiyar harkokin yara a hartford babban birnin jihar connecticut Badin ya ce shirin da yake yi zai ba iyaye masu raunin samun kuɗin shiga damar samun kulawa da yaran su a kyauta. Kana zai takaita tsadar kula da yara zuwa kashi bakwai cikin ɗari na albashin Amurkawa da dama. A ƙarshe, a jiya Juma'a Firaministan Sudan abdul Hamdok ya bayyana tsare-tsaren kawo ƙarshen abin da ya kwatanta da rikicin siyasa mafi muni da haɗari a ƙasar a shekaru biyu na sauyin mulki. tun bayan yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan satumba ma'aikatar sojan sudan da fararen hula da suka raba madafun iko sun shiga cacar baki inda shugabannin sojan suka buƙaci a yi sauyi a hukumar zartarwa da kuma mulkin haɗakar su ma fararen hula suna zargin sojojin cewar manufarsu ce kawai su kwace mulki yunkurin juyin mulkin ya kunno da rashin jituwa kana ya fito da rashin fahimta da ke ɓoye inda bangarori biyun ke tuhumar juna kana zai sa rayuwar kasar mu da mutanen mu da kuma juyin juya hali da muka yi su koma aikin banza in ji a wani jawabi da ya yi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu tare jihar zamfara inda masu ruwa da tsaki daga masarautar shinkafi daga ko'ina cikin najeriya suka taru a cibiyar arewacin najeriya wato birnin kaduna inda suka duba yanayin tsaro a yankin nasu da farko na tambayi sarkin shanun shinkafi dr suleiman sha'abu shinkafi ko mai an makasudin waga taro? Mun kira wannan taro domin abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara musamman a shinkafi inda muka fito domin taron da muka kira mun kira shi ne na 'yan shinkafi masu ruwa da tsaki a harkoki na yau da kullum da kuma harkar tsaro na shinkafi local government da muka kira muka zauna mun tattauna abubuwa da yawa na farko mun tattauna yadda za mu yi mu tallafa ma gwamnatin shi mai girma gwamna matawalle domin mu san yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan kisa da ake mana da kuma kone-konen dukiyoyinmu da ake na biyu mun tattauna a kan duk yadda za mu yi za mu yi mu tabbatar da ita gwamnati ta ce za ta ɗauki 'yan banga guda ɗari uku kowace lokal gamman mu ma za mu ɗauki 'yan bijilanci wannan ƙungiya guda ɗari uku a lokal gamman ɗinmu mu haɗa da ɗari uku na mai girma gwamna wanda gwamnati ta ɗauka mu mu riƙa biyan namu albashi kuma mu saya musu motoci mu saya musu fitillu mu saya musu uniform domin su shiga tare da na gwamnati da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya tarayya mu ga yadda za a kai ƙarshen wannan masifu da suke ci. Kamar yadda kake cewa waɗannan matakan da gwamnatin Zamfa ta ɗauka suna tasiri wurin maido da zaman lafiya. To amma kuma gashi wannan taron kun yi shi a Kaduna idan har lalle ana samun zaman lafiyan nan me hana ku wannan taro a cikin shinkafa ɗin? Abin da ya hana mu yi mafi yawancin mutane da ya kamata su halarci taron nan ba su zaune cikin shinkafi suna wuraren ayyukansu shi yasa ba mu yi shi shinkafi ba har yanzu kamar yadda faɗa maka muna fama da lalura ta masu ba barayin information da a ce an samu informa ɗin na an kakkama su ba abin da zai hana mu je cikin shinkafi ai garin mu ne babu wanda ya sai hana mu je cikin shinkafi amma saboda kada mu yi sa casualties da yawa mu sa mutane su rasa rayukansu da dukiyoyinsu domin aka ga ana taro mutane nan na tasowa su fasa kowa wanda ma bai bai gani bai san da taron ba ta shahe shi shi yasa muka ƙaurace muka zo muka yi shi nan Kaduna kuma muka hitar da community kuma in Allah ya so nan gaba kaɗan shinkafi za ta samu dawammin zaman lafiya zamfara za ta samu. Taron kazalika ya kuma nuna damuwa bisa masu tseguntawa 'yan bindiga daɗi. bayanai da ake kira 'yan informa. Musamman shinkafi akwai 'yan informa waɗanda su 'yan uwanmu ne suna cikinmu kuma suna ba da information ga mutanen nan suna sayar musu da kwayoyi suna sayar musu da giya suna sayar musu da kayan shaye-shaye irin su maltina maltina misali zan baka gwangwani ɗaya suna sayan musu da shi naira dubu ɗaya wanda in kasuwa zaka je ɗari da hamsin ne to kaga wanda ake sayan gwangwanin maltina naira dubu ɗaya ba zai yi ya bar irin wayannan sana'a ba sai an tashi sai to akan haka na wannan kungiya ta ga cewa ita gwamnatin nan tana iyakacin yinta ta ga cewa ta kai ga nasara to amma tana tuƙa ne wasu na walwalewa in gwamnati ta taso ta daura aniyar za ta je ta yi yaƙi sai wasu su sanar da su su gudu to akan haka na muka ga ya kamata infoma din nan mu zauna mu tantance mu ɗebo sunayen su waɗanda muka iya sani mu hannunta ma gwamnati domin ta ɗauki mataki a kansu domin muddin ba a bar in ba da information a kan mutane ba ko a kan gari ba wannan abubuwa da ake ba za su kare ba yan bindigan nan ba su iya motsi sai da infoma in ba infoma to lalle lalle abun ba zai ƙare kare. Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi kazalika ya ce taron ya kuma duba irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka don shawo kan matsalolin tsaro a jihar baki ɗaya. Mun tattauna kuma a kan dokoki da shi mai girma gwamna ya sa domin Najeriya nan shi ya fara sa su na yanke sabis ɗin waya da kuma hana sai da man fetur da hana sai da itace da hana shiga gari cikin dazuzzuka da abinci wannan ya yi tasiri kwarai da gaske ba karamin tasiri ya yi ba domin ina tabbatar maka su 'yan bindigan nan sun wahala sun shiga wani bala'i wanda bala'in da suka shiga ya fi ma wanda suka suke ciki ina tabbatar maka babu abinci gare su babu hanyar communication da za a kawo masu ɗauki na na dindigogi kuma babu yadda za a kawo musu bullet kuma babu yadda za su samu mai mai na tuka masu mashin din su je wani fashi abinci ya yi musu wahala shi yasa har aka samu matsala mu abincinmu na shinkafi local government ya riga ya yi ya nuna gero ya yi amma sun duk wanda ya fi ɗiba za a bi shi a kashe shi ko kuma su kama shi wannan masifa ita take damun mu yanzu yanzu haka a shinkafi local government idan ka je ga abinci kai nan baka da abinci babu suwa baya da za a yi ka samu abinci kuɗi sun ƙare idan ka je ka ɗan ɗebo geron da za ka zo ka surma ka ci ina tabbatar maka za ka haɗu da 'yan fashi su kama ka 'yan bindigan nan su kashe ka kuma ka rasa rayuwarka ka rasa rayuwar ƴaƴanka in ma da ƴaƴanka ka wannan ya zama gaba kura baya sa yaki to yanzu misali a irin wannan yanayi me kuke so a yi kenan to abun da muke gani a kira na farko dai mu kira da su talakawa da kuma mutanen shinkafi da su yi haƙuri su Allah duk wani wanda suka sani yana da alaƙa da mutanen nan su ba shi shawara da ya bari domin cutar da muni ne aka yi kuma cutar da shinkafa lokal gama aka yi gwamnatin duk da ta yi kokarin ta hana wannan abu ba zai hannu ba muddin aka ci gaba da ba da ba barayin na information na cewa za a zo a far masu ko kuma za a zo a yi musu wani abu in ana son gwamnati ta yi nasara to duk mai wani information duk inda infoma yake a kamo shi a hukunta shi gaban kowa zai zama izna ga mutanen baya sannan muna kira ga gwamnatin state da su yi kokari su haɗa kai da gwamnatin tarayya su ga cewa sun yi kuduri wanda za a kawo mana mobile best da kuma cikin garin shinkafi sannan kuma a tabbatar da cewa an kawo mana sojoji permanent ba wai a kawo sojoji a ɗoke su ba domin yau in aka kai soja ɗari uku ko ɗari hudu suka je suka fatattaki mutanen nan misali to bayan an gama fatattakar su su sojojin nan za su bar wurin in sojoji suka bar wurin to fashin haushin wannan walakanci da aka yi mutanen nan ga talakawa zai karewa duk da yake yanzu muna da bayanai ana na ana kokari za a zauna za a kawo base na mobile base sannan kuma za a kawo na sojoji wanda za su tsaya permanent a garin shinkafi to in aka yi haka ina tabbatar maka da in Allah ya so in federal government ta yi haka za a samu sauki a garin shinkafi ba shinkafi ɗaya ba dukkan zamfara state. Sarkin shanu bari mu koma kan matakan da gwamnatin zamfara ta ɗauka. Waɗannan matakan ka mana bayanan irin alkhairansu da kuka gani kawo yanzu. a ɗaya bangaren kuma akwai waɗanda hatta ma ba 'yan jihar zamfaran ba ne da kuma wasu daga cikin mutanen zamfaran da suke kokawa dangane da yadda suke kuma takura jama'a ta wani bangaren me za ka ce akan wannan To ka san shi al'amari in dai ana son a yi gyara dole sai an ɓata ma wani kuma dole sai an gyara ma wasu. Irin wannan gyara wahala gare shi domin ina tabbatar maka gwamnatin nan ta gaji wannan abu ne. To in aka ce a yi gyaran wannan matsaloli dole ne sai an shahi sai ya shahi mutane. Kuma ɗaya daga cikin shahuwar mutanen da zai shi ne a sa mutane cikin kunci a sa mutane cikin wahala da cikin wasu jarabawa abinda ba su taba gani ba amma ina tabbatar maka ba ana yin wannan bane don a musguna ma mutane babu wani shugaba da zai so a kashe mutanen shi ko kuma ya so a musguna ma mutanen shi ko kuma ya zo ya kuntata ma mutanen shi balle shi da yake koron cewa za a sake zaɓen shi nan gaba to kaga ba zai yi haka nan ba so ina ba mutane hakuri cewa ko yaki aka tafi sai an samu collateral damage so in masifa ta zo gaba ɗaya zaunawa aka yi a yi hakuri da kuncin da za a shiga a ɗan saurara kaɗan mun san mutane suna cikin kunci akwai talakan da sai ya fita ya nemo abinci sannan ya zo ya girka mun sani da cewa a rashin waya nan ba karamin masifa bane an yanki zumunci da 'yan uwa mun sani da cewa rashin je a je a yi itace a sayar yanzu itacen ma tsada suke komai tsada yake saboda wannan kunci amma tsayawa a haƙura a yi wa'adi wannan a zauna cikin wannan kuncin na ɗan lokaci a gamma cewa an kammala wannan al'amari an zauna lafiya to shine mafi alheri bisa ga aita kukan cewa ba a yi ba ana wahala kam amma don Allah mutane su yi hakuri domin mu ga cewa shi mai girma gwamna da shugaban kasa sun yi abin da ya kamata. A gurguje kuma a takaice shi wannan taron naku kamar menene ya cimawa? To mun cimma matsaya da in Allah ya so za mu je mu ga shi mai girma gwamnan jihar Zamfara sannan shi ya lidin namu mu je mu ga ah, mai girma shugaban kasa domin mu ba da kuka dukkan korafinmu na shinkafa lokal government domin shinkafa lokal government tana ɗaya daga cikin hot area waɗanda ake kashe mutane a kullum a jiya an kama mana yara kuma an kashe wani daga ciki kuma an kama su har da kanina ciki kuma ina tabbatar maka da yanzu haka suna cikin daji ba san inda suke ba ba san halin da suke ciki ba to wannan taro ya cimma matsayi cewa a je a sa a kawo tawaga mai karfi a je a ga shugaban kasa ta hanyar shi mai girma gwamna a fara ganin shi sannan ya yi lidin namu ya jagorance mu mu je mu ga shugaban kasa mu gaya mishi halin da shinkafi take ciki shinkafi rugujewa ta rugujewa zamfara ne gaba ɗaya domin mu muke da kasuwa wadda duk afirka babu inda ba a zuwa daga can a zo a ci wannan kasuwa muna sa rabanu da yawa a wannan kasa. dr suleiman shu'aibu shinkafi sarkin shanun shinkafi dangane da yanayin tsaro a yankin nasu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauran gidan mu da Amurka barkamu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon mu da Amurka da Vision FM Katsina. Sunana abraham Kabir Jani da zan jagoranci shirin. Ya yara zamani ya To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem domin jin su ne suka kafa wannan gari na Tsagem mai garin Tsagem ya shahara da shi. Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai. Fulani ne suka taso daga garin Yola waɗanda cikin fulanin nan akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina ya zo ya tsaya a ingawa a lokacin na ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagem amma sai ya fara zama a kwabra kwabra din a tsagem take a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shine tsagem na farko a masarautar tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ah, ya fara wannan sarauta ta ah, mai garin tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagen ah, amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutsen yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagem sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya kara ya yi da shigowa cikin garin tsagem ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya yi shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagem sai tsagem yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerai shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta da hamsin ɗaya. wanda ya yi shekara 27 yana kan karagar Muki. ya aje wannan sar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagen yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 ne ya yi shekara goma sha bakwai yana wannan sarauta daga nan sai tsagen abdulkadir ne tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai gem abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shi ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen abdulaziz ba rasuwa ya yi ba ɗanɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta rashin lafiya ta gani so ɗaya ɗan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta ɗan ɗan shi lokacin yana tsage mu'amali kenan wato kakanmu lokacin yana dan yana aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka bashi wannan sarauta ya ci gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara hamsin da hudu yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu a tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda shi ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara casa'in da tara to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan ɗan tsakanin na gab na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta a shekara ta dubu biyu ya shekara ta ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na takwas an naɗa ni a shekara ta dubu biyu ga da goma sha takwas sha shida ga watan agusta. Ah, malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi. to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma. mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? Eh a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan akwai ah, wannan abubuwan tarihin waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan ah, waje inda ake ce ma dusan gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne fulani ne indiya kamar yadda suka taho daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma in suka muka haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagen wani irin kalubale wannan gari na tsage mai ke fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fa garin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu aka ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a kwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko mara lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lalle tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna ya yi mana alkawarin cewa zai mana wannan hanya ta yi shi da ta gabata wannan ce ma ya kare muna alkawarin cewa zai mana wannan hanya to muna kara roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alkawarin da ya yi mana kuma muna mashi fatan Allah ubangiji ya bashi ikon cika wannan alkawari sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiyuwa zuwa cikin garin tsagen saboda a garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fice mana tuwa kwarya to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.